اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ne daidai da yau muna 22 ga watan biyu shekara ta 2026 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila a cikin garin Kano. ra'ayin kamar da muka sani littafi allah mai girma littafi mai albarka wanda ya riko da shi a cikin duniya da lahira muna karanta shi domin neman ladan karatunsa inda harafi ɗaya lada goma sannan muna ƙoƙarin neman sanin ma'anoninsa sannan muna roƙon Allah ya azurta mu aiki da shi a wannan majalisi na alƙur'ani da ke gudana a ramadana muna roƙon Allah ya mana jagora akwai tambaya da ɗan uwaye wajen kwana biyu na kan manta ya yi tambaya a kan cewa shi an jarabce shi da larura ta koda kuma abinda ake shirye-shirye neman da dashen koda ne kuma yana da ɗan uwa duka an je an gwada tasu ba za ki matashi ba sai maganar sarki nan ya za a yi ya halatta a saya menene hukunci to abinda na duba wannan matsala ce da a wannan zamanin Allah ya ji kan dino ba Allah ya masa rahama su ne malamai na wannan zamanin sun yi fatawa cewa ba a zai da wani sassa na jikin ɗan adam domin ɗan adam jikinsa ba na shi gani kai musulmi ba za ka fi da wata gaba taka ba ko da ci wani yanki ne na gaba ba za ka sayar ba amma ya halatta ka bayar yadda aka bukata in har zai yi ka bayar ɗan, kai ba za ka cutu ba shi ma wanda za a ba ba zai cutu ba ya halatta a bayar wannan a musulunci kenan amma magana sayarwa fa sai sake tambaya ce to wataƙila ma wanda za a saya tun ba musulmi ba ne ya za a yi a iya dasa kodar kafiri a jikin musulmi amma malamai suka ce suka yi saɓani suka ce ba za a dasa ba ba suka ce za a dasa domin idan aka cire ta daga jikin shi wancan kafirin aka sa ta a jikinsa har in ta haɗu ta kama jininsa ya zama da jininsa take amfani yaushe shi ke nan wannan ta fita daga wancan yanayi in kana tsammanin rashin aiki tun da an ce shi mushriki na jasa ne wataƙila wannan ne ya kawo tambaya idan har ta haɗu da jinin wanda aka jona mawa ta fara aiki to ta tashi daga wancan daga wancan najasar ta zama kamar ta musulmi abinda malamai su ce kenan ma'ana ba laifi da za a sami hatta kafirin ma a dasa kodar kenan babu laifi maganar sayan fa amma wata tambaya ce shi kila karne ba zai ce ba zai bayar da sai dai a saya amma zuwa suka kawo idan har ya zama an tabbatar da ce na in an saya in an dasa ran wanda aka dasa ma zai samu kubuta sai ce wannan kuma sai a ce a darura ku idai mahadura Allah ma'alam abinda malamai suke bayani kenan shi kuma wannan tambaya yi ko kuma neman abin nan cewa yana fama da larurar ina shin akwai wani magani ne na ina ko kuma ya gani ina larura ce da Allah ke jarabta wasu bayi da ita wajen magana da za su so maganar kamar yadda muka ji annabi Musa alaihi salam cewa kada Allah ya tura shi zuwa Musa zuwa ga kafiri auna, ya koka da cewa harshen su akwai wannan ɗan wato ainihin iya magana kai tsaye a taimaka mai da ɗan uwansa Haruna wajen magana shi ya fi magana kuma Allah ya karbi addu'arsa aka tura Haruna a matsayin waziri gare shi ina a shi kaga in ina ba farkon abu ba a kuma ciwo ne wanda mai shi zai damu da shi ba Zai magani shi ne kai ta addu'a sannan daga cin ƙinina da yawa ni ma ina da ƙinina amma babban abin da za ka yi magani duk da za ka yi magana ka daina kallon wanda suke ka a matsayin kana jin nauyinsu da su. ma'ana kana jin ba za ka iya maganar ba yadda ka zama kada muke makaranta akwai wata mata ana kiranta da sulul da hawa, daga cikin tsarin ta zaka tashi gaban malami kai kudu ba kai ilka'i na kalma gaban ɗalibai gaban malami ba nan ne mai ina in bai da gaske ba ba zai iya magana ba kuma gaban malamin ka ne kuma wuri ne na Ba sai ka ga da yawa ba mu ba ba ka ke ƴaƴan laraba ma ba su iya magana ina ta dabaibaye su tsoro ya dabaibaye su su ta karkarwa suna mu. Ko kai ma yanzu idan ka tsora ma kanka duk da za ka magana ka rika jin ba wani damuwa ka daina jin ana jin ka ana sauraron ka ana ɗauka kana injina dan kada wannan matakin insha Allah za ka sami sauki kana yayi mana a jiya in ba manta ba mun tsaya kan aya ta arba'in ko a cikin suratun maryam shi da muke ta karantawa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 إذ قال لأبيه يا أبت بم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا آه. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا نعم الله ملوك الجيش واذكر في الكتاب إبراهيم أهم بشارة a yake umarta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana taka masa kisoshi saboda ai masa tasliya tasliya shine hakurtawa in kana cikin damuwa rika ba ka labarai na wasu can kafin ka abin da ya same su dan ka sami darasi ka hakura ba kanka ajin ya fara ba to ka ambata fil kitabi cikin alqur'ani ibrahima isar ibrahima alayhi salam innahu kana siddiqan nabiyya lallai shi ibrahim ya kasance siddiqan mai gaskiya mai yawan gaskiya nabiyan kuma annabin Allah iz kana li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a iz qala ibni abihi tuna ka ambata lokacin da ya ce ma babansa ya abaci ya babana lima ta abudu ma la yasma'u me yasa kake bauta ma abin da baya ji wala yabsiru baya gani wala an anka shay'a kuma zai ba zai amfanar da kai da komai ba ya abaci ya babana inni kadija ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika hakika wani abu na ilimi na shirya ya zo man wanda kai bai zo maka ba fatimini ne dini ba a duka salatan sauya ka shiryar da kai hanya mai gaskiya hanya madaidaiciya ya abaci ya babana ya tabu da shaitan har ka bauta ma shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiya lallai shi shaitan ya kasance game da ubangiji mai rahma wasiyan mai saba masa ne mai dangare masa ne ya abaci ya babana inni akhafu an yamassaka Babu min rahman lalle ni ina ji maka tsoro kada wata azaba daga mai rahama ta shafe ka wata kuna lishaitani waliya ka kasance majifinci ga shaitan waɗannan ayoyi da muka ji wanda suke kunshe da wato tsari na kira zuwa ga da'awa musamman wanda yake kasa zai kira na sama a ɗan girman shi da ilimin shi da mulkinsa mahaifinsa yana ganinsa a matsayin kasa yake shi a cikin kisa annabi ibrahim akwai darussa masu yawa ta farko dai ana ɗebe wato annabi ake ma ake ɗebe masa cewa a kisa annabi ibrahim ba komai ba saboda su mutanen makka suna da'awar cewa su shi annabi ibrahim akan addininsa suke suna bin addininsa yana fama da su su daina bautar gumaka da shi ne sai ake kasanta mashi wannan fama da yake da su na bautar gumaka da suke yi to ya yi haƙuri kafinsa can kakansa na can sama ibrahim alaihi salam shi ma ya sha fama da wannan rikici na bautar gumaka wanda ya sha fama da su hada ma babansa azara kenan hmm. har da shi ya sha gwagwarmaya da zai raba su da bautar gumaka shi ma ya sha fama saboda haka ya hakuri. abin da zai same shi na fama da su su daina bautar gumaka sun to ya same ibrahim alaihi salam a nan wurin mun fahimci wannan saboda allah ce wazkur tuna ambata fil kitabi cikin littafi anan da aka ce fil kitabi alqur'ani ana so mana falala Ibrahim alaihi salam wanda duk aka karanta kissa shi a matsayin abin koyi wannan girma ne a gare shi ne eh, nabi Ibrahim an faɗe shi wurare daban-daban a cikin alqur'ani ana kiransa abul anbiya wa ambata a cikin littafi sanannen littafi na alkur'ani ta ibrahim alaihi salam innahu kana siddiqan nabiyya lallai shi ya kwanta da sifar ta sadaka gaskiya ke na wajen gaskata abin da aka umarce shi ya yi baya ja baya bari saboda me ya shi ya sa ya sifanta da wannan siffa lokacin da aka umarce shi ya yanka ɗansa bai ja in ja ba bai wani saurara ba bai ce a'a nan take ka ji umarnin kun san dai ba abu mai nauyi ranka a ce ka yanka shi ba abu mai nauyi irin wannan amma nan take me ka wuya ya sallama bi umarnin Allah haka nan lokacin da aka ce ya ɗauko matarsa da ɗansa ya kawo su wani wuri da ba ruwa ba abinci tsakanin gairu zai inda bai cikin mahara a wannan gindi inda za su gina ka'aba nan wurin ya kawo matarsa wato ainihin hajara kenan da ɗanta Ismaila ya aje ba tare da za'in zaba ya ce ai ba abinci a wurin ba ruwa ya zaɓi. mai wannan halayya ɗan uwa matsayinsa kaɗan ne annabi Ibrahim kana jin kisarsa ɗan uwa ta kowace fuska shi abin koyi ne sai abu ɗaya wanda za mu ji nan gaba ta ko'ina annabi Ibrahim in kana so wajen ya za a yi iyaye biyayya gare su za ka koyi da shi yaya wanda suka kan tangare suka kirin Allah ya ake kyale su lokacin da ya kalli taurari ya ce ko su ne ubangiji ya ga sun faɗi sun faɗi ya ce a'a wata ya ga wata ya ga wata ya faɗi ya ce a'a ya ga rana ya ga ita ma babu ya ce wannan duk ababen bauta ba ya za a yi abin bauta ya ɓata wannan annabi ibrahim kenan haka gwagwarmaya shi da ya sha da ainihin mutanensa a je a haƙa rijiya zirin zirin a haɗa mata ice da wuta a ɗauko shi za a wurwura zafin wutan ya hana da aka sa majaujawa duka kana ganin wuta ka auka annabi ibrahim bai yi rijakti ba a kan imanin shi yana nan shi ya sa aka kira shi umma shi kadai lokacin da ba wanda yake bauta ma Allah a ban kasa shi a lokacin yace ya ji ya gani ba wanda zai bauta ma sai Allah annabi ibrahim ɗan uwa kisa saka karanta ta ka bibiye ta cikin qur'ani musamman bangaren aƙida za ka ga cewa idan ɓangaren janibin tauhidi ne janibin haƙƙin Allah ba a sassautawa ba a ɗaga mu kowa ƙafa kowa ne ne ne ga shi a nan muka ji Allah yake ce iz qala li abi ka tuna ka ambata lokacin da ya ce ma babansa ya abaci ya babana kun ga kalma ce ta me girmamawa ya abaki malamai na luga suka ce ya abi ne ya ka share ya uɗin nan ya aka kawo cawun haka ce ya abaki ya babana kaga nan girmamawa ne da kalma mai taushi mai laushi yadda babansu zai funke shi lima abu abudu ma ya yasma'u ni sa kake bauta ma abin da bai ji gunki ne fa yan uwa shi yana cikin wanda masu sako gunkin a gyara shi a gyara a sassake a sa mai mai a zuwa aje kuma a zuwa ne mai su suda me yasa kake bauta ma abin da baya ji a nan ƙarya yi hukuncin yana ji ne wato da'awa da hankali kenan ba wai da naski ba a hankali da za ka kira mutum a kan abin da ke ba daidai ba yanzu kiristoci na abin da suke ba hankali a ciki sun ce isa abin bauta ne sun kawo cross an gicciya icce gabansu iccen za ka ga su ne masu juda iccen cross ɗin ba ta ce ba ne cross zai zo ya sa sarƙa ita ce to wannan iccen shi ne shi ne abin bauta in ka ce isa kwanan na muka yi kisarsa alaihi salam da aka haifai da komai ya za ka bauta ma yanzu ba ba ƴan uwa wato bautar wani ba Allah ba babu rashin hankali irin wannan ya kake bauta ma abin da bai ji sannan wala ba baya gani kunki ne in idan suka shafa mashi mai ko da ya zo ya sauka yana tsotson man sai dai su suke kore ma gunkin shi gunkin ba zai iya kore kudan da yake tsotse mashi mai ba kudan Allah yanzu ko mutum da zai iya kore kuda a fuskar shi ya iya ya za ka bauta mashi ne zai maka mutum ɗin balle gungumen ice shi ne yake mashi wa'azi a hankalce ‘yan uwa ya sa za ka yi wa'azi kullum a fara ma wanda za ka yi majan kilo ba yadda da ƙwarani ba bai yadda da abin da ke da shi ka faro mai a hankalci kun dai a nan ai in mai hankali ai zai gane ne ta kake bauta ma abin da yake baya ji bai gani wala ya guji an kashe. a ba abin da zai wadatar da kai da komai ko ya kare ma wani cuta ko kuma a an baka ba ko ya amfana da kai in ka je kai mai bauta ne zai maka gunki zai yi babu gunki wanda ake sufaka a aji da wanda suke bauta mana cikin kabari Na cikin kabari ba abin da zai maka yan bai ma san kayi ba haka wani aljani da zai ke bauta ma wata iska wani waye wani kogo wani rami wani dodo wani daki duk wannan basira ne ka domin mutanen indiya na ga an hasko a wani kilif ga mutane wasu zo sun kwanta shanu sun biyo tukan suna tattakawa wajen saboda tsananin bauta masani saniya fa dabba da za a yanka a ci ta je ka kwanta riginginar ta zo ta bi ta kai tana tattaka saboda kana bauta mata akwai ɓatan basira da yake wannan yan uwa haba mu gode ma Allah Allah mun gode ma da kyau mu musulmi yace ya abaki ci gaba da sa da kalmomi na tausasawa ya babana ne kadija ani min al-ilmi hakika wani abu na ilimi ya zo man yana nufin shari'a kuma ilimi shi ake da awa. da shi ake nuna wato ga hanyar gaskiya yace malami a cika. abinda bai zo maka ba wani akwai ladabi Mai ce mashi ya ya jahili ni mai ilimi ne ni mai ilimi kai jahili zo a a sai ce mashi wani abu na ilimi ya zo man wanda bai zo maka ba anan yi rashin kunya ya faɗi magana mara daɗi sai ce facce bi'ini bi'ini ahadika siratan sauya ya da kai hanya fage daidai da mai kakkiya kaga nan kuma fahimta ita da'awa zuwa musulunci kullum ba da ce zuwa personal kai zuwa personal interest naka ba duk inda da'awa musulunci ke annabi da ce ba inda ya tsara mutane saboda maslahar kan shi ko ta ka shi kana tambayar su lada ne in ajire illa Allah lada na na wurin Allah ban tambayar su su fara kuɗi ba ban tambaye su su bani mulki ba ban tambaye su ba su ƴaƴan su aure ba a duka in ajire illa ala Allah ka duba shi ma nan sai ya ce a hadika saratan sawiya shi yadda kai hanya madaidaiciya domin hanya bauta bautar gumaka itatuwa da hanya bauta ma Allah mahalicci ɗaya ne hanya bauta ma Allah shi ce hanyar shiriya hmm. barin ka hanya ce ta fata amma sai tausasa harshe ya mai haka ya ya babana a gani duk inda ka kai da ilimi babanka bai gane addini ba je cikin lallama da tausasa harshe wajen nuna masa hanyar gaskiya kar ka taba daga sauki ka ce wai da shi za ka kira shi sai ka gane ya iri shirin da ba ta mahalli suna ba a kasan nan aka ce wai wai wai har biyan nonon ko su suke da kasha. saboda sharri masu wannan sharrin duk sun yi sun gama Allah ya ji kansa ya gafarta masu dan sun duniya wanda suke waƙoƙi a garin nan cewa ɗan izala mugun bawa jakin banza la'anai ne a kai sai suka sa yara suna zagaya suna yi sai ga shi yau ɗan izala shi ake nema ya karantar ɗan izala ake so a saurara a rediyo ɗan izala ake so a ji a talabijin shi ake so a ji hudubar shi ake so a ji karatun masu sunna yau su ne ake so a saurara ko asalin ahalin sunna su ji tsoron Allah su kuma su tsaya su riƙe sunnar su karantar da sunna su daina rikici akan abin da bai kamata a rikici ba domin wannan rashin godiya ne ga Allah kamar yadda za mu ci kisa annabi Ibrahim abin da babansa ya masa na wulakantawa da kora da komai da ya jure irin sakamakon da ya samu ba suna ba abin da ba gaya musu ba kasar da a cin mutuncinsu a wula a gaya ma 'yan sanda a gaya ma sarakuna kar a bar su su buɗe masallaci kar a bar su su makaranta amma yanzu an yadda abin da suke faɗi shine gaskiya shine gaskiya to hmm. haka annabi Ibrahim ya lallaba to kai ma ka lallaba wancan sharrin da aka yi ce din dabi ne ba gaskiya bane sai shi iyayen wanda suka fahimci sunna suka ga sun dawo suna gane sunna ana tafiya da su da su ake zuwa masallaci da su ake karatu sun gane ashe gaskiya ne da ne ma ake a nuna masu abin da ba daidai ba to haka annabi Ibrahim ya ci gaba da gaya ma babansa yake ce mai lati abudu shaytana kar ka ya ka bauta ma shaitan malamai suka ce me yasa kira shaytan gumaka ne ai ko shi shine shaiɗan? malamai suka ce duk abin da ake bauta ma to ba a bautar sai da shaiɗan ya zayyana ma mai bautar wannan abin ya bauta mai hmm. gunki ne na ice a'a wani wani dutse ne wata rana ce wani wata ko me ake bauta ma sai da shi shaitan babban shaitanin ya zayyana ma bai bautar wannan abin a bauta mai sani yake bauta yasa sai yake cewa la ta abudu shaitana kakka bauta ma shaitan dan wannan gumakan shaitan ne ya zayyana maka ka bauta masu inna shaitana kana rahmani asiya domin shi shaitan wancan babban game da ubangijin mai rahama ya zama mai saba masa kasar da ya halicci adam alaihi salam ya ce ga shi nan a kasa su da duk mala'iku su kai shi ya kambare ki astakbara ba ba wa takbara oh, ya ce yaya ta yaya zan yi sujuda ga wanda ka halitta daga ƙasa ya yi ah, bayan ni ka halitta ne daga wuta shi a tsammanin shi wuta ta fi ƙasa alheri saboda haka ya kangare daga nan Allah ya la'ance shi ya kore shi daga cikin rahamarsa to shine anan yace inna shaytana kana lirrahmani asiya duk wani masu bauta a yanzu da ake yan uwa har ma wai an sami kungiya masu bautar shaytan a yau shaytan kan kai tsaye kenan wai bautar gunki bautar waye a'a masu bautar shaytan wannan duka shaytan din ne wancan babban shi ya ja su shi yasa suke dukkan su da bautar gumaka da bautar shekaru da bautar gida da faɗe bautar shekaru ne Allah ta kare ya ce ya ne a kafa an ta azabun yana rahama, ya babana kun kana aidi akwai ladabi ko babu ya baki ya babana ina tsoron maka ina ji maka tsoro kada wata azaba daga mai rahama ta shafe ka dan duk wanda ya mutu yana shirka ina zai tafi wallahi mutu zai shi kowaye shi ba za a saurara masa ba yake to ina jin maka tsoro yasa duk kafiri kaunarka da shi da kokari ka jawo shi shiga musulunci ma shine kauna amma yana kafirci ka nuna kana son shi kuma zai mutu a haka ina magana kauna kana aljanna zai tafi wuta saboda haka yace ina ji maka tsoron kada azaba daga ubangiji mai rahama ta shafe ka fatakuna min fatakuna lishaytani waliya sai ka zama wato ainihin kai nan ka zama shi. shi shaitan yana tare da kai Allah ka tsare ibn kasir ya dan kare mu da wasu ayoyi wanda ya fara fassara wannan ayoyin anan fadin Allah inda yake cewa wato ainihin alam ahadi ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaytana Allah ya ce shin ba mu yi alkawari da ku bane ku bani bani Adam muke nan ɗan Adam cewa kada mu yadda mu bauta ma shaytan eh bautar shaytan duk sai ka bar bauta Allah kowa kake bauta ma in dai ba Allah bane wannan shaytan ne dan wakilin shaytan ne kuma Allah ya ce ya hana mu mu bauta ma shaytan wannan cikin surati yasin kenan wata cikin surati nisa Allah ya ce in yad'una min dunihi illa inasa wan yad'una illa shaytanan marida ba kowa suke kira ba wato ainihin wato wanda ba Allah ce mata a kiran mala'iku su ce ‘ya'yan Allah ne mata, wai da sunan ababen bauta, ba kowa suke kira ba, ba ce wani wanda ba Allah ba, wa in yada una illa shaitanan marida. nan ba kowa suke kira ba illa shaitan kangararre, bantararre. Wannan ana sauna mana kenan shaitan duk da kake wani abu ba bauta Allah ba to in dai bauta ce to bauta shedan ce Allah ka tsare mu saboda mai shi shedan ya saba ma Allah tun daga farko shi yasa aka kore shi daga rahmar Allah ya zama da irajiman wanda aka jefe shi daga aka hana shi aka nisantar da shi daga rahamar Allah bin kasir ya kare mu da wata aya cikin suratul mahali. inda Allah madaukaki yake cewa tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika wa bayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wallahi tallahi Allah ya rantsi cewa hakika mun aika wato zuwa ga wasu al'ummomi da suka zo gabanin ka wa bayyana lahum ash-shaytanu a'malahum amma sai shaytan ya zayyana musu aikin su adawa samudawa mutanen annabi lutu fir'auna wagarsa duk ban aiko su kafin manzo ba Allah ya zayyana shekan ya zayyana masu mummunan aikinsa na kafirci suka doge Allah ya ce fa waliyuhum faho waliyuhum al a yau zai zama shine majibincinsu su ɗan zai zuce gaba wanda suke wanda ya bata suna bin shi ai ta rikici yake shi ya batar da su ya ce a'a ni dai dama na shirya muku kada zare da kuka hau eh kada ku zarge ni ku zargi kanku eh haka zai gaya masu ya ce an nuna maku hanyar gaskiya ku faƙi bai ku ƙabi ne kuma gadar zare na shirya maku ai ta rikici ai da shi da su ɗin a tura su ta don a can ba a rikici a lahira ba irin nan ba ne ai ta rikici a kai wasu kotu a kashe wasu wallahi a can babu Allah ta kare Allah ya ce wa lahum azabun ali suna da azaba mai raɗaɗi Allah ta kare mu a waɗannan ayyuka mai da muka faɗi malamai suka ce Ibrahim an faɗe shi cikin ƙur'ani saboda girmamawa abul anbiya sannan an tabbatar mana da kalma ta tauhidi domin cewa yayi ya bauta ma Allah kada ya bauta ma wani shi wani abu ya zo mashi ko na gaskiya abin da ya zo mai na gaskiya shine wahayi manzo ne Nabi Ibrahim sannan abin da ya zo mai gaskiya ce sannan bauta ba duk wata bauta in ba ta Allah ba ce kowace iri ce sunan taɓatacciya kuma Allah ba zai karɓa ba sannan bautar gumaka gaba ɗayansu wacce take ba bautar Allah ba ana kiran ta bautar shaitan da gunki kamar da na gaya mana wanda aka sassaka aka aji da wani wanda shi ya ma wanda aka bauta musu ba su yadda a bauta musu ba za a ja musu sai an tambaye su gobe kiyama amma annabi Isa alaihi salam kaga za a tsare shi kai kace su bauta maka a'a haka nan wanda suke masu ce ba yanzu masu zuwa kabarin shehu usmanu suna sa irin roƙon da ake Allah sai sun ja mashi an tsare shi shehu kai ka ce zima ya ce ba ruwa na ba sani ba shi ke nan ya firi su kuma da suke bautar su su ba da amsa me yasa za ka je wurin kabari ka tambaye shi abinda Allah ke ce ka ce maka muna cewa rububiyar ubangiji kullum ka kaɗaita shi da ayyukansa shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke ba da arziki shi ke to me yasa zaka je ka tambayi wani abin da ba mai sai Allah duk waɗannan mu nufince su waɗannan ababa suna cikin tashin hankali sannan an ɗebe mu annabi cewa na ba shi labarin wato annabi Ibrahim dan yi haƙuri abin da ya samu shi ma ya same shi sannan an wasafa annabi Ibrahim da sadaka siddiƙi ne saboda duk abin da Allah ya faɗa mashi ya gaskata ya yarda ba inda ya taba ja kamar yadda muka ji ɗansa Isma'il aka ce yanka kuma ya tambayi ɗan ya haɗa shi haɗin kai. Kuma tana nan cikin Alƙur'ani ko? Hmm. Shi ma ɗan da yake ɗan arziki ne. Bai ce a'a babu sai ce ka zartar da abin da aka umarce ka. Wannan ya ƴan uwa haka ya kamata mu zama tsakaninmu da iyayenmu in sun samu abin da bai saba ba mu bi. Sannan ishara ga Ibrahim cewa cewa wato bautar gumaka ya ta saba mu hankali. sai sa yi ishara zuwa ga ji da gani cewa ba sa ji ba sa gani a shekinan kaucewa ma gumata. rashin hankali ne cikakke sai sa yan uwa ba mai hankali sama da musulmi hmm. duk kafiran nan na duniya da technology nan nasu da kimiyyar nan tasu da sanin duniyar su da ba su san Allah ba ba su san manzo ba ba su imani da Qur'ani ba babi mahanga ta hanka ta shari'a kamar marasa hankali ne su A'a, suna da hankali irin naka yadda za su gane ga haske ga fari ga baki ga abinci ga yunwa duk wannan ba shi yake nufi wannan hankalin ya shi ta mutu da shi ba ka da hankalin da yasa ka san Allah ka san manzo ka imani da su san za ka mutu za a caje ka wannan hankalin naka na banza ne ya rama na dabba don haka Allah yake Allah ka tsare mu sannan mun fahimci irin wato lafazin da annabi Ibrahim ya ta gaya ma mahaifinsa na girmamawa wanda ya kamata a da masu wa'azi su ɗau da rafi kullum ya zama cewa kai mai faɗin gaskiya ka rika ta harshe domin wanda kake gaya ma bai san gaskiyar ba kuma so kake ya santa babu buƙatar ka fa harshe ka faɗa masa abin da zai zama ba zai gane ba sannan sai bambanci tsakanin ilimi da shekaru idan ana magana ilimi ba a magana shekaru a nan babu ce ai wannan yaron yi ba za mu karɓi magana shi ko da yaro da yaushe aka haifai ai nan ya taso A'a a bangaren gaskiya annabi Ibrahim yana gaya ma babansa ya abaki ya abaki ga gaskiya na zo maka da ita ka shi yasa har yanzu idan aka jarabce ka da wani abu na rashin daidai Allah ya azurta ka da ɗa ko ɗan uwa ko ƙani ya zo maka da shi ya karɓi dan Allah karke duk girman kai ka ce ba ku isa ku gaya mana ba ba a nan aka haife ku ba malamin mu Allah ya kanshi shi ma Jafar Allah ya saka mai da alheri yake cewa masu faɗin wannan da wannan yaran zai kuɗi ya kawo masu ba za su ce wannan kuɗin yara ba ne ba za mu karɓa ba to dan me yasa 'yan shirya ce ya zo da ita yaran sai su ce wannan yaran ba za mu saurare su ba ku kyale su yara ne amma da yaron zai sami kuɗi ya zo da su ba za a ce kuɗin yaro ne ba za mu karba ba to haka ya kamata yan kwadan Allah duk da gaskiya ta zo mana mu karɓe ta Allah ka sa mu dace me Allah ya ce. qala araghibun anta an alihati ya ibrahim na'am لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا نعم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا نعم الله ملوك تيسي قال أراجم أنت أن آلهتي يا إبراهيم أنا أمسك ننقو دا هذا ريكي تنسى النبي إبراهيم عليه السلام قال يسي أراجم أنت أن آلهتي yanzu kai wannan ababen bautan nawa kake kama aliha ce jajin gina ko aliha yanzu Allah yana zama aliha wasu aliha jami'i ne ila tun daga nan za ka ga akwai kuskure Allah ai ɗaya ne Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad ko wa lam yakul lahu kufuwan ahad amma sai ce wai arajibun anta an aliha ya ibrahim yanzu allolan nan nawa ababen bautan nan nawa kake kyama kaga ababen bautan ba ɗaya ba ne ke dan daga nan an kwafta Allah ka tsare mu da bata yan uwa ko kake kyama wannan magana yake mai raddi mai zaki an ce baban annabi Ibrahim azar yana da zaki eh wanda ya zaki gumaka itatuwa fiye da ɗan da ya haifa haifi ɗan adam daraja babu shi amma ku ji yace yanzu wannan allolan na kake kyama ya kai Ibrahim da illan tantahi wallahi idan ya rantse yace la illam tantahi in baka nisance su ba la arjumannaka zan jajjefe ka a kalma ta abin da mubalaga zan jajjefe ka sannan wahjurni maliya kaurace man nesa can ka tafi ka bani qala salamun alaika. ajiraddi magana da ta fito daga bakin mai imani tana bambanta daga wanda bai fahimci gaskiya ba sai ya ce salamun alaika amince ya a gare ka hmm. astaghfiru laka rabbi da sanu zan nema maka gafarar ubangiji na innahu kana bi hafiya lalle shi ya kasance ni mai haba haba da ni ne mai karfa addu'a tani wurare da yawa na roke shi ya amsa man wa tazilukum kuma ta da'una min dunillah amma fa zan kaurace maku da abin da kuke bauta ma ba Allah ba zan kaurace maku tunda abin ya kai haka wa ad'u rabbi kuma zan roki ubangiji na sa Allah akuna bi du'a rabbi shaqiya fata na da tabbaci cewa game da addu'a ta game da roƙon ubangiji na ba zan zama mai taɓewa ba addu'ar da nake yi ina yin ta da cikakken tabbacin Allah zai karɓa ma abinda Nabi Ibrahim ya ce kenan yana daga cikin ladubba da sharuɗan addu'a ai kana mai yakinin Allah zai karɓa ma ba kai ba kana kana shakka kana kai ka in sha Allah addu'a da ne Allah zai karɓa ma to haka Nabi Ibrahim yayi a nan wurin malamai suka ce ku duba irin rajin da ya mashi ragimun in ragimun ta zo na biyo bayanta in an ne tana korewa ne idan ila ne ana nuna cewa san abin kenan yasa annabi ya ce man ragiba an sunnati wanda suke kyamar sunnata ta aure laisa minni to haka nan kuma aragibun an da ainin kenan yanzu kuma kan nawa ababen bautan na kake kyama kaga kenan ana so a nuna mana shi fa abin yayin nisa tare da shi kuma inda za ku san shirya yan uwa ta Allah ce wallahi mai sama Allah godiya zan da mana ni'ima ta musulunci kuma mai kan shi ya karɓe mu muna nan a musulunci saboda wannan annabi Ibrahim ba yadda bai ma babansa ba da lallashi da lalama ba abin da bai nuna masa ba na wancan wa'azin da hankali kuma ya kamata ya gane ko a da lokacin da ya zo ya sassara gumakan ya ɗauka can ya matsala ma babban ya rataya mashi ai yaƙi da suka zo suka gani ya ce ku tambayi babban mana ba yana magana ba kun ga da shiriya yana wa ba tare da taufiki na ubangiji ba ana yi su gane ya tuya aka yi wannan babban shi ma shi ya masu bayani mana tun da shi an bashi yana iya ce wane da wane shi ne ko wane ne wannan aika-aika amma ga gunki nan a jisun dindin gatarin da aka tsatsara a kasha ma bai iya magana ba duk wannan abin yan uwa wallahi wa'azi ne a gare mu kai cikin abin nan kawai cikin sadaka Allah ya azurta ki da musulunci hmm. kai imani da Allah da ta littattafansu da mala'ikunsu da ranar lahira kai imani da kaddara mai kyau duk wannan rukunin imanin muka yi Allah ka karɓi muna muminai a nan bai yadda ba sai ya ce ma wato ka kaurace ma yana mai ya kaurace masa cewa yan uwa shine ya tafi can da ma bashi ya zaɓi gumakan da ɗan nashi kenan amma ɗan sai ya mai da magana mai daƙi ya ce ne salama oh hmm. eh ya ce idan har baka bari ba to ba abin zan maka amma shi sai yi mai da raki mai kyau ce kala salamu alaika hmm. aminci ya tabbata a gare ka ga kinan wanda ba su musulunta nan kullum muna addu'a Allah ya shirye da su sai mutum yana nan akan fata to karka daina masa addu'a shirya ta Allah sun yi so ke shirye shi ko yace salamun alaika aminci ya ta a gare ka ma'ana shiriya malaman da suka ce hidaya yake masa addu'a Allah ya shirye shi don aminci kullum yana karkashin shiriya ta musulunci hmm. duk wani aminci da ka ci ka sha ka bulbul ka tumimi waye mutuwa ta zo kana kafiri ba musulmi ba sauran aminci duk wahalar da kake sha ka mutu da imani ka shiga aljanna magana ta kare saboda aminci babban aminci shine musulunci ya sa ka gaci al-islam aminci kenan salama ko yace zan nema maka gafara wannan nema gafara kamar yadda muka sani wato ainihin annabi Ibrahim saboda kaunarsa da yake ma babansa ya roki ya yi alƙawari zai ta nema masa gafara lokacin da zaman sa can da yayi an san ya kawo matarsa ita cewa hajara ya kawo ta makka ya aje da ɗanta isma'ila ya koma can sham ya sake aure bayan ya girma tsawon shekaru ya ma cire tsammani daga samun haihuwa hmm. amma Allah ya bashi shi ta haƙa tare da matar basara wannan zaman su haka ya girma tare da shi har shi ma ya aure har shi ma ya kiɗa ya ko ana ganewa da kyau wannan zaman da ya yi tare da shi a can duk yana ta yi masa addu'a mahaifinsa an ce bai dai na masa addu'a har ya mutu sai bayan nan ne aka yi masa bayani cewa ai wannan mahaifin nasa wato makiyin Allah ne saboda haka yanzu ya daina masa addu'a addu'a ta ƙare muna ganewa da kyau kafin nan da kasir nan ya ɗanka mana abin da za mu ƙara na wato ainihin wato ilimi a wannan kare wato ainihin inda ba take ta mumini in aka yi mai ba daidai ba to yana mai da magana mai kyau sai kafa hujja da fadin Allah wa idza kuma jahiluna qalu salama wannan ita na Ibrahim ne idan jahilai sai masu magana ta rashin hankali da wauta da jahilci su sai su ce salamun aminci wai da shi annabi ibrahim ya babansa wai za sami lagawa a arado an wa qalu lana a amaluna wa lakum amalukum salamun alaikum la nabtaghil jahiliyin wannan cikin sulh qasas kenan wai za sami lagawa idan suka ji lagawa maganganu marasa kyau kenan a arado an sai su bijire su kauce maganar ba za su je a yi ta cece ce da su ba wa kadu sai su ce lana a amaluna ko walakum kuma amalukum aiki muna gare mu na kuna gare ku eh salamun alaikum amince ta fata a gare ku ina da figil jahilin mu ba za mu bi jahilai ku abin da kuke na kai ba za mu haka ne nan da sanda ake tafiya kai wa'azi kai ka kai gaba da an ana nema a halaka ta ba za ka ba me za ka yi sai kai hijira ba za ka ci gaba da zama a wannan wurin ba domin ka zauna ko ƙarshen ta ko a halaka ka ko kuma kai kai ridda ka koma abin da ake yi to shi yasa anan wannan abin da annabi Ibrahim ya ce salamun alaika zan nema maka gafara to amma bayan nan sai kuma maganar da za mu ji gaba wato ainihin shine sai yami sai ce zan ce muku wannan shine malamai suka ce bai halatta ka zauna wurin da ba za ka iya addini ba da inda ba za ka iya addinin kai da kamata ba to kuma wuri ka koma inda za ka yi annabi ibrahim kaga sai kaura ya tafi inda zai bauta ma Allah to shine anan waccan ayar da ya suka ji ta ce a can cikin harce ibrahim Allah ya ce rabbana rabbana ghafir li li walidayya lil mu'minina yawma yaqumul hisab addu'a da yake yi kenan yana cewa ubangiji ka gafarta mana da mahaifana zai ya kaga hada shi kenan ko walil mu'min da mu'minai yawma yaqumul hisab ranar da za a yi hisabi kenan kuma na yana so zai ci mai wannan addu'a amma yana cikin yi ana nan ana tafiya ana tafiya sai aka zo aka ce a'a wato aka hana annabi Ibrahim shi kuma annabi Ibrahim duk al'amuransa abin koyi ne su abu kai fat shi aka hana mu a cikin faɗin Allah sun sirrin mun hana Allah ya ce kadikana lakum usulun hasana ni ibrahim wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawa wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qawla ibrahim li abihi la takfura la asakranna wa ma amliku laka min allahi min shay'in kon gani a nan ne kaɗai yi waɗancan abin koyi ne aka ce haƙiƙa abin koyi kyakkyawa ga ibrahim ya kasance gare mu mu al'umman manzo cewa lokacin da yake da shi da wanda suke tare da shi yanzu kalu li qaumihim suka ce mutanen su inna a minkum mun mun kaurace mu mun ranta daga abin da kuke bauta ma ba Allah ba kuma ma ta dole min dunillah da kuma ababan da kuke bauta ma ba Allah ba don mun kaurace musu kamar na mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al-adawa adawa kiyayya da gaba ta bayyana tsakanin mu da ku bil abadan abada haka annabi Ibrahim yace mutanen sa ga wanda suka ki da tada da awasta yace hatta tu'minu billahi wahda har sai ku imani da Allah shi kadai wannan dai abin koyi ne da ake da Ibrahim Haka ce illa qaula ibrahim li abihi sai magana da Ibrahim yayi wa babansa ya ce na laka lallai zan ta nema maka fara. wa ma amliku laka min Allah min shi. kuma ban iya mallakan maka komai game da ubangiji in yi maka abin da Allah bai maka ba wannan ce ba za a yi koyi da shi ba sai ya zo a can a cikin suratu wato cikin suratu tauba Allah ya ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba in ba da ta bayyana lahum annahum ashabul jahim ake gaya ma manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa bai dace ga wannan annabi da wanda suka yi imani su nema ma wanda suka yi shirka kafara ba mushrikai kaga da shi annabi Ibrahim har mu har gobe idan wanda suka mutu akan shirka ko bai dace a nema masu gafara ba amma suna nan duniya sai a ta roƙon Allah ya shirye su ya sa su gane musulunci Allah ya ce walau kanu li qurba ko da ƴan uwa ne makusanta ko da mahaifi ne kinan ko men ba da ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim an ya bayyana a gare su ɗannan ko abuta shiga wuta ne don su mutu suna kafirci amma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa da ha'iya Allah ya ce shi ma istighfarin da annabi Ibrahim ya ta nema ma babansa ba wani abu bane face alƙawari da ya dauka shi ya dauka kan shi falamma bayyana lahu annahu aduwwun lillah yayin da ya bayyana gare shi makiyin Allah ne ya kafirta ya mutu akan kafirci shikenan tabarra amin shi ma sai barranta gare shi shi inna ibrahim la awahun halim lalle annabi ibrahim ta kasance mai yawan komawa ga Allah mai yawan roƙon Allah ne mai haƙuri ne mai faɗin ƙirji ne duk abin da ya same shi yana shanyewa shi yasa sanda duk bala'in da ya zo masa zai shanye shi annabi Ibrahim Allah ya ba shi wannan ne awwahun halimun muna annabi Ibrahim bisa suke nan wanda shi ibn ya ɗan ƙara mana dangane da kiran babansa dai, da yadda babansa rabin ne da kuma cewa ni fa zan kaurace maku wa tazlikum amma ta da una min dunilla zan kaurace maku da ku da abin da kuke bauta ma ba Allah ba kuma she kenan distar da ya zama cewa an sa ka gaba ana so ka bar musulunci ko ka bar sunna ko lalle abin da ke gaban ka kaura malamai suka ce annabi Ibrahim shine farkon mai kaura a duniya dabar inda ya zama an matsa mashi baban shi yana cikin wanda suka matsa mai aka yi kokarin a kashe shi a kona shi a huta Allah ya kera da shi aka je kwashi wuta Allah ya ce kulna ya na rukuni barkan salamun ala ibrahim Allah ya kubutar da shi aka Allah ya yake kotar da bayan Allah kusan da ka dogara da Allah ko za ka ga abin da zai same ka na sakamako mai kyau an nuna man lokaci wanda haka na so a ce mu karanta sakamako na annabi ibrahim bayan an kore baban shi ya kore shi ya kira baban ya ya ya ya ki ya kaura ya tafi amma da ya tafi ne ya biyo baya kamar yadda su muka ji kirkoshi da su gabata wanda su kamata mu rika daukar darasi kuma in dai akan gaskiya ne akan addinin ka kar ka taba yadda ka sauka akan layi dan wani abu na duniya dan wani abu na mulki dan wani abu na jin daɗi ka sauka ka bar ka sauka ka bar sunna ka sauka ka bar gaskiya ka zama akan kana nan mai suka ce waɗannan ayoyi da muka karanto akwai tantancewa tsakanin maganar mumini wanda ba mumini ba lafazan ya kamata su bambanta in kana magana a ji magana ce ta bawan Allah mai imani da magana ta taushi kamar yadda muka ji ana annabi Ibrahim ina magana babansu da yake kafiri ne maganar su ba ku daɗi sannan mun fahimci mashru'ancin aura barin duk wani abu wanda yake zai raba ka da addinin ka to kai kaura ka bar shi kuɗi ne wata hanya ce ta haramun aka gaya ma in aura ka bar ta Allah zai canza wani bawan Allah ne ana kira da shi a sunna TV da yana harka abubuwa marasa kyau yana ta yi ƙoƙari na roƙon Allah ran na ya tattara ya watsa sai yanzu Allah ya canza mai da wanda wancan inda ya fi wancan mai canza Allah ya ci ƙanshi haka malam abubakar ya mai wa'azi ya dakon giya da motocin shi ya ce ya bari haramun ne nan take ya bari kai mutu ba sai da ya kamfanin jirgin sama yasa kullum in aka ce abubuwa ke wai haƙuri ka bashi sai a kan abin da ke daidai sannan mun ji masharu'ancin wato yin hijira wato lacca. kamar yadda annabi ibrahim ya yi kamar yadda za ji nan gaba abin da ya samu na sakamakon hijira ke a hijiran manzo ana matsa mashi a makka so ake a kashe shi sai ga shi da ya je madina allah ya ba shi wuri ya miƙe kafa kafa gwamnati ya zo ya zama sahabbai kuda bai da sai kafa manzo ba za su kare shi saboda kauna to haka ya kamata yan uwa nan bai halatta a yi ma wanda yake kafiri a nema masa gafara ba komai kusancin da ake da shi da wannan kafirin kuma an hana annabi ibrahim ya ma babansa haka nan wanda duk ya bar wani abu dan allah ko allah zai canza masa da mafi alherin sa a cikin wannan ayin za mu ji ƙarin bayani akan wannan sannan haka nan kyauta wato da allah ya ma annabi ibrahim kuma yadda za mu ji wannan gaba za mu karanta ta ainihin annabta na ya ba ɗansa ya ba jikansa a kan idansa akwai kan san ba abu mai daɗi Allah ya shirya da zura'a a kan idansa ga sun shiryu abinda kake na alheri suna tsorawa an kasuwa ne kana ciyarwa kana aiki alheri a yanka su tsora me za ka yi ka ji daɗi karantarwa kake yanka suna karantawa sai ka ji daɗi a wani ayyuka kake na sadar da zumunci yanka suna yi me za ka yi sai ka ji daɗi haka Allah ya yi ma annabi Ibrahim ya ba shi ɗa ya ɗan zama annabi shi ma ɗan nashi shi ma jikan shi ne zama annabi wannan za mu ji karatunmu na gobe ɗan muna da rai da kwana da lafiya insha Allah Allah ka karɓa mana abin da muke abin da na daidai Allah ka bani ladan karatun ya ba mu tare abin da ne kuskure Allah ya gafarta man Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka gafarta mana zunubanmu. ayyukan da muke na alkhairi Allah ka karba Allah ka sa mana a mizani Allah ka tsare mu daga ayyuka na shaytan da ka kanga tsakanin mu da shaytan da yan barandansa wannan gari namu Allah ka kara masa zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata Allah samu Allah ka shirya mana da su Allah ka ba su abin yi duk bukatu a nan na sani kowa da bukatar shi Allah ya fi mu sanin bukatun Allah ka biya mana na alkhairi ka shari ka canza zuwa ga alkhairi masu taimaka ma wannan addini da dukiyarsu da lokacinsu duka Allah ubangiji ka saka masu wanda suke kare mana zagon ƙasa a ƙasar nan Ya musulunci Allah ka su kuma su ne Allah ka shirye su ba masu ba bane Allah ka mana maganin su Allah fadina fi man hadaita wa atina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa wa sarif anna sharra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarak rabbana wa ta'ala la malja wa la malja minka illa ilayka laka alhamdu ala ma qadayta wa laka shukru ala ma ataita nastaghfiruka allahumma min jami'i dhunubi wal khata'i wa natubu ilayk rabbana arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil